biyar ga watan a rabiu sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da goma ga watan Septemba na 1994 muna karatun littafin riyadu salihin na al'imamu muhyiddin nawawi Allah ya ji kanshi da malaman shi da iyayen shi da sauran musulmi baki ɗaya mun kwana a hadisi na 60 za mu tashi a hadisi na 61 insha Allah kar a manta muna babul muraqaba babin da ke magana akan duk abin da za ka yi ka tuna ka kuma kula cewa Allah yana kallon ka yana sane da abin da kake sai malam yace asani hadisi na biyu a wannan babi an abi zarrin jundub bin junadata wa abi abdurrahman mu'adh bin jabal radiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديثي انكر بوش دقى ابي ذري ابي ذري الكنية شكينا سنيشي جندب بن جنادة جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن haka kuma an karɓo wannan hadisi daga baban abdurrahman ma'ana wannan hadisi an karɓo shi ta hanya biyu ga hanyar sahabbai guda biyu kenan ɗaya abu zarri mai suna jundub bin junada ɗaya kuma baban abdurrahman shine mu'az dan jabal wanda annabi yake mishi kirari da cewa wanda ya fi kowa sanin halal da haram a cikin addinin musulunci radiyallahu anhuma Allah ya tsara musu yarda su biyun gaba ɗayan su an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kala su kuwa sun karɓo wannan hadisi da zamu ji ne daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu makunta duk inda ka kasance ma'ana duk inda kake ka ji tsoron Allah kana cikin ɗakin ka kai kaɗai ne kana waje ne kana tare da iyalinka ne duk halin da kake ciki a rumfar kasuwa kake a ofis kake a kan hanya kake ko a ina kake ka ji tsoron Allah wannan shine mahallin shahid na hadisin ma'ana duk abin da kake ka ji tsoron Allah domin Allah yana ganin ka a ko'ina sannan ya ce wa atbi'is sayyi'atal hasanata ka kuma aikata kyakkyawan aiki bayan ka aikata mummuna ma'ana ka biyo da mummunan aiki kayan mummunan aiki sai ka biyo da kyakkyawan aiki akan wannan mummuna to tamhuha wannan kyakkyawan aikin zai shafa wannan mummunan aikin da kai an gane ko duk lokacin da ka aikata wani mugun aiki to zai kai kokari kuma ka aikata wani aikin alheri zai shafa wancan mummunan aiki ko mun fahimci wannan shine yake cewa wa atbi sayyi'ata hasanata ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummunan aiki tambuha wannan kyakkyawan aiki sai ya goge wancan ainihin mummuna gyara wannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kayi wa mutane mu'amala da ɗabi'a ta gari ma'ana mutane ka rinka ainihin sakan musu fuska suna gaisawa lafiya lafiya dukkan mu'amala ya zama mutane suna jin daɗin ta Allah yake wa qulu lin nasi husna duk sanda za ku faɗi magana ku faɗi magana kyakkyawa ainihin da mutane wani mawaki kuma yake cewa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun yake ɗana hali na gari abu ne mai sauki sakin fuska ga mutane da kuma taushin harshe shi kenan sai ga kowa na yabanka do mahallin shahida wannan hadisi shine duk abin da baka ka san cewa ainihin Allah yana ganin ka saboda haka sai ka tsaya kai tsakanin ka da shi rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya wannan hadisi wa qala sannan kuma yace hadisin hasanu wannan hadisi ne mai kyau الثالث حديث نأكو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam Ruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wannan hadisi an samu shi daga Abdullahi dan Abbas habarul umma Allah ya kara musu yarda shi da baban shi Abbas قال يتي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم na kasance a bayan annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ma'ana kalfa anan akan wata dabba suna tafi sai annabi ya ɗauko shi sai dora shi a baya wannan ya nuna tawali'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi sallam manzon Allah ya hau abun hawa kuma ya kawo wani dan yaro ya dora shi a baya ai wannan tawali'u ne ko to shine aka ce wannan yana nuni da halaccin lokacin da ainihin kake ainihin wato da wani abun hawa ka dau wani ka dora shi a baya in dai abun hawa zai iya daukan shi ne <laughs> annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa za a samu wasu ainihin abeban hawa na shekaru aka ce menene abin hawa na shi dan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana zamani zai zo wasu abeban hawa sai mutum ya sai ya tashi tafiya sai shi kadai zai hawa wannan abin hawa ga dan uwan shi zai wuce a ƙasa shi ma zai tafi garin da zai je amma ba zai dauke shi ba to ishara ce ga wannan zamani. ba abu da ya rawaito wannan hadisin to kuma zamani ne ya lallace karshen duniya kuma kana tsoron kuma ka dauki wani mai yiwa dan fashi da makami ne shi kuma har bai kai kwata abin hawa <laughs> wani ya ga wani a masallacin juma'a sai tuna wannan hadisin sai goyi da amashi ashe dan yankan aljihu ne cikin gudun da ake gani da ya yanke shi nan suna shawo fly over din nan sai ke ai malam nan da zo ni ya ya zama da tunda ya samu nake Allah shi ne Eh, shi abdullahi dan abbas yace na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam man a wata rana muna tafiya fa qala sai annabi yace ya ulamu ya kai yaro to dama ai dole annabi ma yake da shi yaro don annabi shi ya mushi gudu ba dan da aka haife shi ko da zamanin jahiliya ne amma dangin annabi suna girmama shi tun a jahiliya sai abbas ya ɗauko shi ya ba shi ya ce gashi kai mushi gudu ba sai mishi hudu ba to shine kuma har ya zama gashi ko yaushe suna tare to shine sai annabi yake da shi ya kai yaro inni uallimuka kalimati zan sanar da kai wasu kalmomi masu daraja da haske da albarka ga su ihfazillah ka kula da Allah duk abin da kake ka lura Allah yana ganin ka yahfazka Allah ma zai kiyaye ka mun gane ko duk abin da kake ka rinka lura Allah yana ganin ka ka kuma rinka kula da hakokin Allah to Allah ma zai kula da kai ihfazillaha ka rinka kula da Allah ma'ana ka rinka lura cewa Allah yana ganin ka duk abin da kake yi ja haka za ka sami Allah a gabanka ma'ana duk abin da za ka yi a yanzu ka tuna Allah to ran da al'amura suka kwadi maka sai ga kuma ainihin ka samu fa'idar wancan tunani da kai game da Allah hmm. idza sa'alta duk lokacin da za ka yi roko fas'alillah ka roki Allah kada ka roki kowa wa idza sa'anta idan kuma za ka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako gurin Allah shi kadai kullum ai muna cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko to haka duk sanda to Abdullahi dan Abbas ya rika wannan nasiha aka ce yana tafiya akan doki ne ko rakuni ne karki jiya da yake dan bugun jaki din ko dokin in ta suka ce ba zai ce wani taimakon ka ɗauko mini ba sai ya sauka sai ya ɗauko saboda annabi ya ce duk sanda za ka nemi taimako ka nema a wurin Allah duk sanda za ka roƙa ka roƙi Allah tare da cewa hakan ya halatta amma kaiwa mutuka ne yana ganin a'a gaba ɗayan bukatu ya tattara su ya miƙa su ga Allah wa alam ka sani da cewa annal ummata da a ce al'ummar duniya baki ɗaya lawijta ma'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu a kansu amfanar da kai da wani abu ko ɗan yaya ne lam yanfa'uka ba za su amfanar ka da komai ba illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka sai abin da Allah ya rubuta maka da za mu ce muna so wani ya zama miloniya kowa ya tattaro kuɗin shi ya bashi in Allah da zai zama miloniyan nan ba sai ku ga sai wata hanya ta zo wadda zai tsiyaci ina fata an gane da za mu haɗu gaba ɗaya a ce ai ta karantar da wani so ake fi kowa ilimi in Allah bai nufa ba sai an waye gari kuma ya fi kowa jahilci to duk abin da Allah bai nufa ba wannan abu ba zai yiwu ba shine yake cewa wa in jitama'u ala an yadurruka bi shay'in da kuma jama'a za su taru don su cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka sai abin da Allah ya rubuta maka ashe duk sanda ga wani abu ya fado gare ka na cuta dama wannan Allah ya rubuta maka in Allah bai nufi ga waɗannan mutane ba su isa ba an gane ko mu dubi sahabban annabi da aka ba su labari cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu mutane sun muku taron dangi ku ji tsoron su ku gudu fa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan magana da aka gaya musu madadin su ji tsoro sai kuma ta ƙara musu ainihin ƙarfin imani sai suka ce ai mun dogara da Allah kuma ma dalla da Allah da zai zama abin dogaro to shi yasa ake son ko menene ya same ka ka tuna cewa wannan Allah ne kaddara zai faru shikenan rufi atil aqlabu an riga an dauke alkalma ma'ana an riga an gama rubutawa kuma an dauke ainihin alkalma an daina rubutun bare a canza wajaffatis suhufu kuma takaddun da aka rubuta duk sun bushe bare a shafe ma'ana an riga an kaddara abin da aka kaddara an gane ko in aka riga aka tsara kaza da kaza da kaza da kaza to shi kenan wannan abu ya riga ya tsaro in lailatul qadar ta zo sai dai kawai a rinka zartar da kaza zai faru a shekara a wannan shekara kaza zai faru ga wannan shekara ba wai lokacin ake kaddara ba dama can an riga tun lokacin da Allah ya halitta ya gama kaddara komai an gane ko inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar komai da magani sai Allah ya riga ya kaddara duk abinda yanzu abinda zaka samu gobe da abin da zaka Allah ya riga ya kaddara to a lailatul qadar da ta wuce ta azumin bana sai a duk abin da za ka yi a bana din nan kuma an riga an yanko maka shi a wannan shikenan sai dai zartarwa kawai an riga an yi budget na gaba daya rawa tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahih yace hadisi ne wannan hasan kuma sahe muka ce dama in muka ga tirmidhi ko wani malami ya islaki irin wannan ana nufin ma'ana biyu ko dai hadisin yana da hanyoyi biyu daya hasan daya sahe ko kuma shi tirmidhi yana kokonto ko dai hadisin ya zama hasan ko kuma ma ya kai ga ya zama sahe wa fi riwayati ghairi tirmidhi a wata riwaya wadda ba ta tirmidhi ba ita ce riwayar imam ahmad ibn hanbali imam ahli sunna ihfazillaha tajidhu amamaka manzon Allah yake ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka ma'ana in dai kana kula da Allah to shi kenan zai maka rana komai daɗewa da arraf ilallahi firrafa ka tuna Allah lokacin da kake cikin ni'ima da annashuwa da jin daɗi ya arifka fi shidda Allah zai ainihin tuno da kai lokacin da ka shiga tsanani an gane ko lokacin da kake cikin jin daɗi lokacin ne zaka shagaltu ko to ba a so ka shagala a wannan lokaci sai ka tuno Allah a lokacin to duk lokacin da al'amura suka dame maka shi kuma Allah zai ga ya buɗa maka ina fata an gane wa alam ka sani da cewa annama akhfa'aka duk abin da kaga ya kuskure ka bai same ka ba lam yakul li yusibaka dama ba a kaddara zai same ka bane da sai ya same ka lokacin da kaje ka samu kwastoman ka ya gama siyayya a wurin makwabcin ka sai ka ce haka Allah ya so da Allah ya nufa wajibi ne zai tsaya ya jira ka kai za ka samu amma inda ka ga ya kuskure ka kar kai bakin ciki dama Allah bai kaddara za ka samu wa ma asabaka duk abin da kaga ya same ka lam yakun li yukhti'aka dama Allah bai kaddara wannan abu zai kuskure ka ba dama an kaddara sai ya same ka shi yasa ya same ka wa alam ka sani da cewa annan nasara ma'a sabri nasara dai ana samun ta ne in an yi haƙuri sai an yi haƙuri ake samun nasara Allah yake cewa lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinu ana bayani dangane da banu Isra'ila Allah yake lokacin da ainihin suka yi haƙuri suka samu yaƙini da ayoyin Allah to lokacin ne suka samu nasara sannan can kuma gaba Allah yake wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba wanda zai samu ainihin kaiwa ga abin da yake so sai wanda ya haƙuri sai kuma wanda yake da rabo ina fata an gane yanzu in muka yi haƙuri a hankali a hankali wata ran sai mu ga mun gama riyadu salihin amma in ka dubi yawan ka ce yanzu muna hadisi na 62 yaushe za mu gama riyadu salihin hadisi dubu da kaza da kaza to shikenan amma aka yi haƙuri a hankali bahaushe ya ce zara ba ta barin dani ina fata an gane haka wajen da'awa lokacin duk da aka fara da'awa haƙuri za a yi za a ce kaza za a ce kaza za a ce kaza za a ce kaza to in aka yi haƙuri sai ku ga wata rana nasara ta zo haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai manya manyan makiyan shi kuma suka dawo suka zama sune manya manyan masoyan shi yaya aka yi da sayyidina Umar Umar ba ta waye zai kashe annabi ba zara takobi yayi yace la aqatulanna muhammadan yau wallahi sai na kashe Muhammadu yaya zai zo ya canza mana addini yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yana zuwa sai ya samu ana taro a dar abin nadwa ko shikenan sai ya kwankwasa kofa wane ne sai aka ce Umar ne sai kowanne sahabi sai lankwame a jikin bango yau mun kade sai Hamza sai ya tashi sai ya bude kofa ya ce duk abin da ya zo da shi ya samu in ya zo da tsiya ne to ya gama da ita in ya zo da arziki ne kuma wurin shi ya zo ina bude ya ce ne ya kawo ka me ya taho ya taho kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin sai jikin shi ya sanyi shikenan daga lokacin sai Allah ya saka mishi kuma ainihin tunanin addinin musulunci shikenan ya musulunta me ya kawo haka ba hakuri ba to duk abin da muka saka hakuri a cikin shi sai an ga an yi nasara ina fata an gane musamman yanzu muna da awa kullum ana surutu akan mu ba wanda baya magana akan mu a garin nan to sai mu ce ba za mu hakuri ba ina ka ce to tunda da jama'a suna surutu to a daina to yaya za a yi za a daina ne tunda an fara ba za a daina batun da an fara ya za a yi sai a ce fafda dimatu umar ka ci gaba da abin da aka umarce ka wa a'rid anil jahilina ko ka kau da kai daga wawaye yace inna ka faina kal mustahzi'ina Allah ce mun isa za mu tunkuɗe maka waɗannan masu izgilanci ba shi kenan ba duk abin da aka sa haka hakuri sai kun ga an yi nasara wata rana insha Allah shi yasa kullum nake cewa dan wani na gaba da mu akan wai mun ce gaba mun ce gaba, mu kada mu gaba da shi shi mara lafiya ne kai likita ne in ya zama kai likita kai ma ka zama mara lafiya to waye zai treating din wani kuma ko mun fahimci wannan to zo da haka shine annabi yake cewa wa alam annan nasara ma as-sabr nasara tana samuwa ne amma tare da hakuri wa annal faraja ma al-karbi buɗi kuma yana samuwa ne bayan bakin ciki ya samu duk sanda daga bakin ciki yayi tsanani abin da ake so sai kai hakuri sai kaga ainihin buɗi ya zo gare ka wahala ce bala'i ne ka fada ciki annabi yace da'awatu zannun Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk halin da ka fada na bakin ciki da damuwa kai ta fadin wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin annabi yunus yana cikin kifi yake wannan addu'ar sai Allah ya sa kifin ya amayo da shi yake cewa walaula annahu kana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna ai ba dan wannan tasbihin da yake yi ba da cikin kifin ya zama kabarin shi sai dai ranar da aka busa kaho zai tashi mun ga falalar tasbihi ko to ji halin da ka fada ba gigi cewa za ka yi ba sai ka sai ka rinka irin wannan masu yankan kai suka kama ka ba ihu za ka rinka kana ka shiga uku ka lalace ba subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sai ka yawaita wannan sai Allah ya fitar da kai mai nakuda ce nakuda ta cirke ta wani ne bakin ciki ya dame shi sai ka yawaita wannan sai ka ga ainihin annal faraja ma'al karbi bayan bakin ciki sai ka ga budi ya zo ina fata an gane wa anna ma'al usri yusra kuma tare da tsanani to sauki zai samu duk sanda tsanani ya tsanani to shikenan sauki ne ya zo aka ce duk sanda aski ya zo gaban goshi ya fi zafi to ma'ana tsananin ya yi tsanani to yanzu zai zo karshe kenan sai sauki kuma ya zo ina fata an gane Allah ya shiryar da mu saboda haka duk abin da kake garin ka tunanin cewa Allah yana ganin ka kuma zai maka hisabi akan haka الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات رضي الله تعالى عن الإمام البخاري Anas dan Malik yace innakum lata'maluna a'malan Anas ne yake wa'azi yana karantar da almajiran shi sai yake musu wa'azi yace ku kuna aikata wasu ayyuka hiya ataqqu fi a'yunikum min ash-sha'r waɗannan ayyuka ku a ganin ku ƙanana ne sirantakar su kamar gashi a wurin ku ku ba ku damu da su ba an gane ko kuna yin wasu ayyuka munana amma ku sai kuke ganin ba ku mai kankanta waɗannan ayyuka kankantar gashi ne kunna na udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amma mu sahabbai a zamanin manzon Allah muna saka waɗannan ayyuka da ku kuke ganin ƙanana ne minal mubiqat suna daga cikin abubuwa masu hallaka mutum ya fada wuta amma kun kuka aikata yanzu sai ku gaba komai zalunci sai kaga a wato dan an yi wannan kuma to menene kana da mata biyu ko biyar da biyu annabi ya ce duk lokacin da ka karkata wurin ɗaya ma'ana kana ƙwara ɗayar ko ɗan yaya ne Allah yana nan yana ganin abin da kake kuma duk ana rubutawa kuma ranar alkiyama annabi ya ce sai ka tashi ɓarin jikinka guda ɗaya ya shanye lokacin da kai kake wannan zaluncin kai baka damu ba kana ganin to menene ba matanka bane ƴaƴanka kana ganin to menene waɗannan dole ne zai kai kaza duk ana nan ana rubutawa waɗannan abubuwa hatta abinci manzon Allah yake in aka zauna ana cin abinci abincin da yake misali guda guda ne kamar dan wake ne nama ne makamantan haka ko da dino aka ce to in kai kana da buƙatuwa akan cin fiye da ɗaya ɗai bayan su sauran kowa ɗaya yake ɗauka sai ka nemi izini wurin su in ba haka ban ka ci biyu kana cin biyu su suna cin ɗaya kai zalunci sai an maka uku ba a ranar alkiyama yanzu wannan sai ka ce a to menene a ka ce ba komi ba ne ko to a ladabi na musulunci in aka zauna ana cin abinci kai ga kana da bukatuwa akan kai bibi za ka rinka ɗiba kana rugawa baka su ko ɗaiɗe sai ka ce to kana neman izini sun suka ce a'a a dai tsaya kowa a sai ma'ana a yi daidai da daidai to shikenan sai ka hakura wani suka ce sun baka izini shikenan mun ga yadda annabi yake kara bangaren zalunci saboda zalunci mummunan abu ne duk sanda zalunci ya shigo sai ya dagwalgwala rayuwa kowa da ya ga yadda tasirin zalunci ya yi gare mu ko yanzu kowa ya zama nema yake zama azzalimi shi yasa dukkan wahala muke sha kowa akan sana'a shi nema yake zama azzalimi kowa bai san sauki ya faru akan sana'a shi to yaya za al'amari ya gyaru ni sana'a ta so nake ke tsada kai ta ka so take ke tsada to zuwa za su wahala ni na tara kayan ba mutan gidanmu za su siya su kadai ba in ka tara haka cudannin cudai ka to ni ban jin tausayin ka kai ba ka jin tausayin na to yaya za a yi rayuwa ta tafi kun ga dole ba a sha wahala to shine wa qala wato rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi wa qala sannan shi imam bukhari ya fassara wannan kalma da kanshi yace al mubiqatu abinda ake nufi da mubiqat a can wancan hadisi da aka faɗi al muhlikat ma'ana abubuwa masu hallaka mutane saboda haka duk abin da kaji an ce ba kyau kaka ji an ce makaruhi ka ce dan makaruhi a'a kauce mishi duk abin da kaji an ce mustahabi kaka ce a'a dan mustahabi ka aikata za ka ga ranar shi a wata rana duk sanda zuciyarka ta dishe dangane da aikata makaruhi za ka ji kuma ka shakka ka taka haramiya daga rana kuma sai ka ga abu ne mai sauki ka yi shirka ko mun gane duk sanda zuciyarka ta dashe ka son ka aikata musa'adi, sai ka ga abu ne mai sauki ka cinye sunna sai ga abu ne mai sauki ka cinye wajibi shikenan kuma sai ga al'amura sun lalace maka amma an aka ce kaza musahabi ne kai kokari kai aiki da shi kaza makaruhi ne ka kauce mishi wane ne yake son makaruhi ne wa yake son ranar lahira Allah ya mishi makaruhi akwai wanda yake so to yaya kai za ka yi makaruhi na kuma makaruhai din nan da a ce misali ba komai malaman fito za su ba su muhimmanci duk sanda ka bude ishmawi iziya ahlari wane ne sai kaga babu makaruhatin salati babu makaruhatin wudu'i ashe suna da muhimmancin ka kauce musu dan haka ake maka bayani In ba su da wani muhimmanci shi ma malamin ya ce to dan makaruhi ai ba sai an bayyana ba ko mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu al-khamisu hadisi na biyar an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghayratu Allah ta'ala an ya'ti al-mar'u ma harrama Allahu alayhi muttafaqun alayhi wal bi fathi al wa asluha al-anafatu Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce, ya karbo daga Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata ya ce mu dubi duk wani babi na duniya na hadisi sai an ji Abu Huraira kuma Abu Huraira nan dududu shekara hudu ya tare da manzan Allah sallallahu alaihi yaya aka yafi kowa yawan hadisi tun zamanin sayyidina Umar aka fara turke shi aka turke shi ake tambaye shi wai kai ka fi mu ka fi mu zama da manzo Allah ne ka fi mu yawan hadisi yace eh ina da uzuri ku mutanen Makka dan kasuwa ne gari na wayewa sai ku tafi kasuwa ku mutanen Madina manoma ne gari na wayewa wannan ya tafi gona wannan ya tafi lambu wannan ya tafi fadama shikenan yace ni ko tun da na musulunta ba ni rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in zai shiga ban daki ko in zai shiga dakin matar shi asbahin fari na yi sai abu huraira sai zo zai tsuguna a kofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ɗakin aisha inda zai shigo masallaci kenan ya ga da wata kafa annabi zai shigo masallacin ne ma tukuna mun gane ko ya saurara wacce addu'a annabi zai da zai shigo masallacin nan sannan ya sa ido duk abin da ya ga bai gane ba sai ce ya rasulullahi na baka uwata da ubana a daure a gaya min kaza na fata an gane to yaya za a yi ko ba zai fi ilimi ba jama'a ko yanzu ka gwada da abin da ke faruwa gari ya waye kai ka tafi kasuwa yaron ka ya tafi islamiya matar ka ta tafi islamiya yamma ta yaro ya sake koma islamiya ba dole ji alhadith al-awwal har zuwa alhadith al-arba'in <laughs> sai dai kai ta cika kuɗi in sun samu ko ba samu ba shi kenan kusuranul Allah ya rabu shi yasa sai ga mai hikima in dare ya yi sai tara yara sai ce yau su zo su biya mishi karatu da haka wani yake fahimta farillan alwala sai ke kai biya naka ka ce farillan alwala guda nawa ne farillan alwala guda bakwai ne to kun ga ya rike ko ban an je dandali hira zai fita kunya akan wannan da wani zai zai ce wai farillan alwala guda nawa ne zai ce ai bakwai ne a wurin waye koya <laughs> makarantar gidan <laughs> ka gani da haka wani shi kenan sai ka ga Allah ya sa sai ka ga ya samu ya haye to shi ne abu huraira ya ce annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce amma mu duba saboda Allah shi a basu da wanda suke zagi irin abu hurara babbar hikimar su ta yin haka shine in suka kace kace da abu huraira shikenan sun bata dukkan hadisan nan na musulunci shikenan an lalata ne kenan musulunci shi yasa a doktor ujjaji al-khatib ya wani littafi ya sa mishi abu huraira rawiyatul islam ai abu huraira ma shi ya ruwaito musulunci din don abu huraira ya ruwaito kira'ar warshi ya ruwaito a kalun daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana alaran ne ta fanni biyu kira warshi da kalun sannan abu huraira din nan ga hadisai ya fi kowa hadisai cikin sahabbai tun aka sa aka ce an soke abu huraira mutumin banza ne kaza har sharri fa suke wai abu huraira an nada shi gwamnan wucin gadi ya je ya sata gwamnati haba kamar gwamnonin Najeriya Allah ya kiyaye inna Allah ta'ala ya zaru manzon Allah ya ce lallai Allah maɗaukaki yana kishi Allah yana da kishi wa ghairatul lahi amma kishin Allah ta'ala madaukaki an ya atiyal mar'u ma harrama Allah alaihi mutum ya aikata abin da Allah ya haramta mishi to nan kishin Allah nan yake tashi ma'ana Allah ya hana ka kace ainihin riba ka ci haramun ka yi karya ka yi gulma ka yi zina ka sha giya da duk wani fasikanci sai ka yi to Allah yana kishin wannan abu abin ya ne wa Allah zafi to mahallin shahid na wannan hadisi dangane da babin shine to duk abin da za ka yi ka kulan Allah ya haramta to Allah yana ganin ka domin yana kishin wannan abu wannan kuma yana daga cikin ahadisi na sifat wanda ahlus sunna duk suka hadu akai cewa ana sifanta Allah da sifofin da ya zo cikin Qur'ani ko kuma hadisi sahihi ma'ana kishi daga siffa ce ta Allah amma yaya kishin Allah yake to gashi manzo Allah ya fassara mana anan shikenan an gane ko Allah ya shiryar da mu wal ghairatu bi fatihil ghain ghairatu din nan da aka ce ghaira aiwa gamba ki fata a ce ghaira yace wa asluha al anafatu asali al anafa wato Allah yana Allah yana Allah yana hana bawon shi abubuwan da ya hana ma'ana kishi kenan Allah ya shiryar da mu السادس حديثي نشدة an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira dai Allah ya kara mishi yarda annahu sami annabiya sallallahu alaihi wa sallama ya kulu abu huraira ya ji manzon Allah yana cewa inna salasatan min bani isra'ila akwai wasu mutane guda uku daga cikin bani isra'ila hadisi ne wannan sahihi imam bukhari da muslim suka rawaito shi ba tatsuniya bace ba gatanan gatanan bace tabbas ne ma kana hadisan yuftara ba wai ƙarya bane dalla dal abin labarin da muka ji manzo Allah ya zauna ya bamu shi wannan gaskiya ne babu shakka kai. ko da za ka kwakwalwa ka ba za ta iya daukan wannan abu ba shikenan sai ka yadda da wannan abu balle ma manzo Allah bai kawo wani abu da kwakwalwa za ta iya ainihin ta gaza dauka ba ina fata an gane to wasu mutane ne guda uku daga cikin banu Isra'ila abrasa ɗaya daya yana da ciwon albaras ma'ana jikin shi fata jikin shi ba ta da lafiya haka duk akwai kirki kuraje ne menene baras ne haka da kuturta da makamantan haka fata ba ta da kyau wa aqra'a daya kuma sanko ne da shi kowa da ya san sanko ya zama kanka ainihin babu gashi gaba ɗaya ko kuma tsakiyar kanka ko kuma wani bari na kan wa a'ma daya kuma makaho ne arada Allahu an yabtaliyahum sai Allah ya nufin ya jarabce su don ko kai wane ne sai Allah ya jarabce ka inda kai mumini ne an gane ko ko kai kana ha'inci sai aka yi maka wa'azi ha'inci ba kyau a kasuwa sai ka ce za ka tsara gaskiya sai Allah ya jarabce ka kana tsare gaskiya nan sai kuma ka ka daina ciniki to wannan jarabar ka ake yi in ka kasa daurewa to baka ci jaraba ba kenan shikenan ka halaka an ko ka daure zuwa wani lokaci sai kuma ka zabo din Allah ya zo inna ma al-usri yusra fa ba'atha ilaihim malakan sai Allah ya aika musu wani mala'ika Fa'atan abrata sai wannan mala'ika sai je wurin wannan mai cutar kuturta faƙala sai yace ce ayyu shay'in ahabbu ilaika kai wannan bawan Allah menene ka fi so a cikin duniyar nan ta wahabu ƙala sai ce launin hasanun kyakkyawan launi nake so wa jindun hasanun da kuma fata mai kyau wa ya zahabu annin lazi kad kazaranin nasu wannan kazanta da mutane ke kyamata ina so in ga ta gushe daga gare ni dan su daina kyamata sama sa sai wannan mala'ika ya shafa jikin shi fa zahaba anhu qadaruhu sai wannan kazanta duk wannan cuta ta jikin shi sai ta shafe sai ka warke wa utiya launin hasanan kuma aka ba shi launi mai kyau bayan an gyara jikin shi ya lafiya kuma aka ba shi fata mai kyau Ƙala sannan sai aka ce da shi daɗin dadin dadawa fa ayyul mali ahabbu ilaika a cikin dukiyar da ke duniyar nan gaba ɗaya wacce ka fi so kala sai ce al ibilu. raƙuma ya fito awil bakar ko kuma shanu ma'ana shakkar rawi ne riwaya ne yake shakka shin malamin shi ya ce da shi annabi ya ce raƙuma ko kuwa saniya amma da ƙarshe za mu ji ya tabbata eh, raƙuma ne an gane ko fa na naqatan ushara'a sai aka ba shi ainihin taguwa mai ciki ma'ana raƙuma mai ciki sai Allah ya ce wa idhal isharu uttilat wa izal isharu uttilat ma ma'anar aya menene ma'anar wannan aya aka ce daga cikin alamomin tashin alkiyama za a ga cewa an ainihin bar waɗannan rakuma an daina hawansu sai zama wasu abeban hawa ne za a dawo ana hawansu daban to alamar tashin alkiyama ta zo ke yanzu waye zai tafi Kano zai zai shirya rakumi da sirri to wa ma ke da shi to uktilat kenan an rabu da su ba a hawansu to wannan in kaga wannan alamar tashin alkiyama ce dan ka samu wani littafi mubabaqat ikhtiraat al-afariya bima akhbara bihi sayyid al-bariya na Sheikh Abdul Fayyid Ahmad al ya yayi bayanin irin waɗannan abubuwa dalla dalla yace duk waɗannan abubuwa da suka zo a ƙarshen zamani baki ɗaya suna nuni ne ga cewa ainihin wato tashin duniya ya kusa an gane ko za ka ga ayoyi da dama waɗanda za ka yi tunanin ga yadda fahimtar su sai ji a'a wannan aya tana nuni ne ga zuwan kaza ga zuwan kaza ga zuwan kaza wannan hadisi yana nuni ga zuwan kaza da annabi ya ce karshen duniya za a samu wasu suna yawo da bulala suna dukan mutane su wane ne ba waɗannan dogarai da yan sanda a zalimai ba <laughs> ko ba su bane ka taba kayan ka kana neman na tuwo na tuwo kake nema ba kawai sai su zama sa dukan ka me kai ba abin da kai an san da azzaluman suke ba za a je ba ka gani to shine kawai faƙala da aka bashi wannan ainihin taguwa mai ciki sai kuma an wannan mala'ika ya ce barakallahu laka fiha Allah ya saka maka albarka a cikinta eh shi kenan zan jima sai ka mun ga albarka in aka baka cinciya kwaya daya sai ta sanadin zaman ka miloniya amma in albarka ta faru kuma mu dubi dabbobi din nan wannan da Allah ya lissafa samaniya ta azuwa din nan suna da wannan albarka sai ka ga akuya kwaya daya sai ta ishi mutan gida kowa ya samu iri a cikin ina fata an gane fa'atal aqra'a sai kuma ya tafi wurin wannan mai sanko shi wannan mala'ika fa qala sai ce ayyu shay'in ahabbu ilaika kai kuma menene ka fi so a wannan duniya qala sai ce sha'aru gashi hasanin kuma mai kyau <laughs> ka gashi dukunkunan ne ya yadhhabu anni hadha alladhi kabirani annasu kuma wannan ainihin cuta da nake fama da ita da ta sa mutane ke kyamata in ga ta gushe ma'ana ya zama ba sanko sai gashi mai kyau sama sahahu sai ya shafe shi ma'ana ya shafi kan shi kanshi an hushi kenan sai san kwan ya tafi wa ya sha'aran hasanan sai aka ba shi gashi mai kyau qala sannan mala'ika yake da shi fa ayyul mali ahabbu ilayka wacce dukiya ka fi so qala al baqaru sai ce shanu baqaratu saniya guda daya jam'i baqaru kamar can al iblu in an daura ba rakumi guda daya jam'i idilu sai ai mabadin kasara fa ya baqaratan hamila hamilan sai aka bashi ainihin bakaratan saniya hamilan mai ciki to malamai na nahawu suka ce in ana so a siffanta abubuwa irin waɗannan waɗanda suka shafi mata ko maza ana so a yi a kai matuƙa wajen siffantawa in mace ce sai a siffanta ta da siffan namiji bakara saniya amma sai aka ce hamilan madadin a ce hamilatan to yin haka ɗin shi ya fi fasaha mace tana haila sai a ce almar'atu madadin ha'idatu sai a ce alha'idu an gane ko namiji mai yawan ilimi sai a ce al'alimu al'allamatu an gane ko to duk sanda ake son a siffanta wani da siffa ta kaiwa matuka a wani abu to sai a mai da siffar tashi ya zama mace sai ka ji an ce al'allamatu ai ba ana nufin malama mai yawan sani ba malami ne yawan sani ka ji an ce al'alimul allama albaharul fahama ko to mace kuma ana so a siffanta ta wajen matuƙa wajen wani abu ita kuma sai a siffanta ta da siffan namiji kamar a ce imra'atun Sabu, mace ne yawan hakuri ba za a ce saburatun ba ko kuma imra'atun Shaku, mace mai yawan godiya ba za a ce shakuratun ba to haka abin yake shi yasa ka ganin sai aka ce fa'udiya bakaratan hamilan sai aka bashi saniya mai ciki wa sannan mala'ika ya ce barakallahu laka fiha Allah ya sa maka albarka sai mala'ika ya bace sai kashi fa'atal a'a fa'atal a'ma sai kuma ya tafi wurin makahu fa sai ya ce ayyu shay'in ahabbu ilaika menene ka fi so ya kai makahu kala sai ya ce an yaruddallahu Allahu ilayya basari Allah ya dawo mini da idona to mu dubi wani abu tun daga nan tukuna cikin su can sai suka ce ainihin wannan ce, shi dai a bashi gashi mai kyau a bashi kaza a bashi kaza wannan ku sai yake Allah ya dawo mini da mun ga sai tuna Allah ko to za mu ga Allah zai sa mushi wadata zuci a can gaba waɗancan ku da suka manta da Allah shikenan sai Allah ya mantar da su sai suka zama marowata karshen rayuwarsu sai suka fada bala'i haka za mu ji a hadisi shi sa ake so ko ne za ka yi ka tuno Allah kamar yadda muka gama karatu yanzu mun ga shi me kace so sai ce an yarudda Allahu ilayya basari Allah ya dawo min da ido na fa ubsiran nasa rinka ganin mutane kamar yadda suke gani na sama sahahu shikenan sai ya shafe ya ya shafa mishi idon faradda Allahu ilaihi basarahu sai Allah ya dawo mai da idon nashi ma'ana sai zama yana gani kenan qala sannan sai ya ce fa ayyul mali ahabbu ilaika wacce dukiya ka fi so daga cikin dukiyar da ke duniyar da qala sai ce al-ghanam tumaki ko awaki su ake cewa ganam ma'ana kananan bisashe fa utiya shatan walidan sai aka bashi akuya ko tinkiya mai ciki ma'ana ko kuma mai ɗa fa an ta jahazani na waɗancan guda biyu sai suka haihu raƙuman wancan mai ciki ko ta haihu saniyar wancan mai ciki ta haihu wa walla da haza wannan ma sai tashi ta haihu fakana li hadha wadin min al ibil to sai Allah ya saka albarka a dukiyar wancan na farko ne rakuma sai ya samu garke guda na rakuma wa li hadha wadin min al baqari wancan kuma yana da garke guda na shanu wa li hadha wadin min al ghanami wannan kuma yana da garke guda na awaki ko tumaki mun ga duk Allah ya saka albarka amma ɗaya ɗaya ɗaya ne ko to haka ake son duk abin da ka samu ka ce Allah ya sa albarka a cikin wannan abu sai kai mamakin wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki wani sahabi tafi ka siyo mini rago da ya je ya siyo rago da ya siyo hanya sai aka tare shi ma'ana dinare guda aka bashi kamar naira dubu ɗaya da muka siyo rago da ya taho da rago a hanya sai wani ya tare shi sai suka yi ciniki sai siyarwa da wannan mutumi dinare biyu ma'ana naira dubu biyu kenan ya halatta eh, sai dai matsanta ne ba to amma ciniki ya kama dan ka sai abu naira goma ka sai naira ashirin baka ci riba ba ba wannan ci riba ba an gane ko sai siyar da ya siyar mishi sun ga ya zama yana da dinari biyu a hannu kenan sai koma sai sake siyo na dinari guda sai to wa manzon Allah da dinari guda da rago manzon Allah ya ce yaya aka yi sai ya ce kaji kaji kaji yadda aka yi ma'ana bai taushe wannan dubu ɗaya bai ce to ai tun da dai an riga an siyo mishi ragon shi ba za a kai mishi wannan kuma riba kafa ce sai manzo Allah ya mishi addu'a Allah ya saka maka albarka a duk abin da za ka yi na kasuwanci ya ce ya rantsi da Allah duk sanda ya saka kasuwanci a gaba sai ya ci riba ko kasa ya tara akan hanya yace jama'a zo a siya zai ga ana billahi summa innahu atal abrasa sannan to mun ji yanzu dukkan su sun zama masu kuɗi ko ga lafiya ga kuɗi Allah ya hada musu ni'ima to yanzu za a jarabce su sai wannan mala'ika sai ya tafi wurin wannan mai ciwon albaras wannan mai ciwon ainihin abin nan kuturta fi suratihi wa hayatihi a cikin surat da shi da yake shi da ba kuturu bane da wahala da fata ba kyau to wannan mala'ika sai ya zama su ya tafi da surar kuturta cikin wahala haka da talauci faqala sai ya ce rajulun miskin allazi wahidun ko yace ga wani mutum ne talaka kadin ka fa'ad biyal hibalu dukkan guzuri ya yanke mini fi safari a wannan tafiya tawa fala fala galiyal yauma a yau ba yadda zan yi in kai inda zan je illa billahi sai dai ga Allah kaɗai na dogara sun bika sannan sai kai ran kai daɗe mun ga aƙida ko ya ban dogara ga kowa ba sai ga Allah yace summa sannan ya halarta kace duk garin nan ba wanda na dogara da shi sai Allah sannan kuma kai amma an kace a garin nan na dogara da Allah da kuma wani kayi shirka wannan ma'ana ka daidaita wani da Allah kenan sai dai ka ce ban dogara da kowa a garin nan ba daga Allah sannan sai kai ma'ana wannan na kasa da Allah kenan to wannan yayi daidai amma ka ce da Allah da wani to ka daidaita su kenan to wannan kuskure ne as'aluka billazi a'baka al-lawn al-hasan ina gama ka da allan da ya baka kyakkyawar fata wal jildal hasan wato ya baka launi mai kyau ya kuma baka fata mai kyau ma'ana yanzu yana tawassuli kenan dama Allah ya ce wattaqullaha allazi tafa'aluna bihi ku ji tsoron Allah wanda ake gama ku da shi duk sanda aka zo aka ce dan Allah kai kaza to kai ke za za mu samu mutaqaddimu na irin su Imam Malik in dai aka ce ai kaza suka duba wannan abu ya tabbata kenan ai Imam Malik mun san cewa ya bada fatawa ba a yin sallah bayan la'asar ko bayan sallar la'asar ba a yin nafila ko amma ya shigo masallaci ya zauna bayan sallar la'asar sai wani yaro sai ce da shi akramaka Allahu ka tashi kai sallah mana tahiyatul masjidi sai tashi sai yayi sai da ya gama sai ka ce malam ai kuma ka ce ba kyau sai ce ai Allah naji Allah yana cewa wa idza qila lahum urka'u la yarka'una kafirai in an ce su tashi su sallah ba sa yi to ina jin tsoron ka in shiga cikin waɗannan ne tunda umarni ne ko wa idza qila lahum urka'u la yarka'una kafirai kenan ku tashi ku yi sallah ba su yi amma ni imamu malik kuma imamu darul hijra a ce a tashi a sallaki ai ba ma a jabo wancan fatawar <laughs> imamu malik ke eh? ne to shine sai ainihin wannan ainihin mutum yake cewa ina gama ka da Allah da ya baka fata mai kyau da kuma ainihin launi mai kyau wal mala sannan ya baka dukiya ba'iran raƙumi ɗaya nake roƙonka cikin raƙuman nan da kake da su wajen guda ɗari ko guda dubu garke guda amma kwaya ɗaya nake roƙo to bari ka biyar da masu kuɗi suke <coughs> ata ballagu bihi fi safari wanda zan ƙarasa tafiya ta da shi in yi gosiri. Saƙala sai alhaji ya ce alhuququ kasira haƙoƙin na da yawa kun matsa mana kullum kuke nan bara za mu tashi mu bagarin za mu hijira an wannan talakawa sun yawa an buwaye mu ko mu dubi yadda wannan aje ka kam koma GRA ko nan ne ba zuwa bara sai a tuno maka wani mugun kare da jiyar GRA wane ne zai tafi ya je ya je raraka a jiyar GRA kare a rarako ka da gudu faqala sai shi wannan mala'ika sai ce ka anni a arifuka ai ko ni ina ga kamar da na banka ko alam takun abrasa da ba kai ne kuturu ba kuturu ne fa da kai kana bara tsurukan nasu fakiran mutane suna kyamaka saboda bakin talaucin da ke tare da kai fatara sai maka kanta ba baka Allah sai Allah ya baka lafiya ya baka kudi ya maka kaza ya maka kaza to bari mu ji takabburanci na dan adam faqala sai yace inna ma waristu hadha mal kadiran an kabiri wannan dukiya iyaye da kakanni na gaje ta lafiya lau aka haife ni mun ji gaddama dan adam faqala sai ce in kunta kaziban idan ƙarya kake yi fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah ya mai da kai yadda kake kada ka dau tsohon burgamin ka kana yawo kwararo ana Allah ya yarda dan adam kenan wa'atal aqra'a fi yi wa hay'atihi sai kuma ya je wurin wannan mai sanko a cikin surar shi mai sankon da kuma yanayin shi ma'ana shi mala'ikan sai sai rikida sai zama gashi talaka kuma mai sanko sai je wurin wannan mutumi fa qala lahu misla ma qala li hadha sai ya ce da irin yadda ya ce wannan ina gama ka da Allah a wanda ya baka kaza ya baka kaza abinda nake roko saniya ƙwaya ɗaya. wa radda alaihi misla ma radda a ga shi ma wannan sai mai da martani irin yadda wannan ya mai da martani hakoki sun yawa al'amura sun yawa kai hakuri ba yadda za a yi faqala sai ce in kunta kaziban ma'ana shi ma sai inkarin da can lafiyar shi lawai sai inkarin cewa dama shi haka yake kuma da kudin shi ga dan waɗannan kudi ba shi da can ba matsayaci bane sai ce in kunta kaziban fa sayyaraka Allah ila ma kunta in kariya kake Allah ya mai da kai yadda kake wa atal a'ama sai ya je wurin ainihin wannan makaho fi surati wa hay'atihi a cikin surar makanta shi makawan da kuma yadda makawan yake ma'ana mala'ikan sai rikide ya zama makaho kuma talaka faqala sai je wurin wannan mutum yace rajulun miskinun mutum ne talaka wabnu sabilin kuma matafiyi ne in kafa atiyal ibadu fi safari guzuri na duk ya yanke a wannan tafiya tawa bala-bala li al-yawma illa billahi thumma bika ba yadda zan yi in kai garin mu a yau sai in Allah ya taimake ni sannan kuma kai ma ka bayar da taka gudunmawa as'aluka billazi radda alayka basaraka ina kama ina gama ka da Allah da ya mayar maka da ka. shatan akuya guda nake so ka bani ataballagu bi hafi safari wadda zan karasa gudurin wannan tafiya tawa faqala sai wannan mutum sai ya tawali'u ga Allah ya kwantar da kai ga Allah ya ce kad kuntu a'ma hakika kam da ni makaho ne faraddallahu ilayya basari sai Allah ya mai min da ido na mun ga dama can cin farko shi Allah ya roka ma'ana ya tuna da Allah dan haka kun ga alhamahullahu hikma sai Allah ya saka mishi hikima ko yace dama lallai ko ni makaho ne kuma Allah ya dawo min da ido na fa khudh ma shi ita ɗibi duk abin da ka so cikin waɗannan timaki ba wai ma akuya ɗaya ko kinkiya ɗaya ba wa da ma shi ita ka bar yadda ka so Ibi yadda ka so ka bar abin da ka bari kawai fa wallahi na rantse da Allah ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi ko ma eh, la yati ana ko to namu muhaqqaq ne daga cikin sahihi muslim da bukhari ma duk kusan ma'ana guda ne dai ma ne ma ajhaduka al-yawma a yau ba zan yi jayayya da kai ba bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jalla duk abin da ka dauka dan Allah mai buwaya da daukaka ba zan yi jayayya ba ma'ana ba zan ga ka kamo wannan in ce a abin da wannan ba ko da dai fi ne duk abin da ka ɗauka dauki ka je faqala sai mala'ikan ya ce da shi amsik malaka rike dukiyarka fa inna mabtulitu eh, fa inna mabtulitum dama an jarabce ku ne an gane fa inna mabtulitum dama an jarabce ku ne a ga kowa an bashi dukiya a gayar da zafi. ba banu isra'ila ba haka Allah ya musu ma suna cikin kangin wahala na fir'auna sai Allah ya kubatar da su aka koma da su cikin ni'ima aka ce to yanzu gashi nan an kashe makiyinku an kawo ku cikin ni'ima rana ce zafi shi ya dau zafi sai aka saukar musu da ainihin jido haka inuwa ga naman yan shila ga zuma ga komai ana ci hankali kwance to Allah ya muku haka ne dan ya ga ku kuma ya za ku yi a bayan kasa sai kuma ya zama ba a taba samun fajiran ba a yi a bayan kasa kamar shi to waɗannan su ma haka aka yi musu Allah ya jarabce ku ne ya gaya ya za ku haka kowannen mu yanzu Allah zai jarabce shi kana da talauci kana cewa ai ni da zan samu kuɗi zan yi makarantar islamiyya zan yi masallaci zan yi kaza sai Allah ya danno maka kuɗi. sai zuwa kawo maka takarda neman taimako ka ce gaskiya ustazan nan sun buwayen wallahi duk ma suke sai sun siya ta mu sun zama da mutum sai shi kenan Allah ya jarabce ki kenan faqad radiyallahu anka dan haka Allah ya yarda da kai mun gane ko ma'ana ya ci jarabawa kenan wata khita ala sahibai ka kuma Allah ya fushi da waɗancan ƴan uwa naka abokanka to duk wanda Allah ya fushi da shi kuma ai ya shiga azaba wanda kuma Allah ya da shi ai ya shiga ni'ima to mahallin shahid na wannan hadisi shine waɗannan mutane da abubuwan da suke ai Allah na ganin su ko waɗannan da suka ce sun gaji dukiya iyaye da kakanni haka abin yake ba haka abin yake ba dan haka Allah ya ladabtar da su dan haka ake son komai ka kwantar da kai ga Allah aka ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai ga Allah sai Allah ya ɗaukaka darajar shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan malam yace wan naqatul ushara bi dammil aini ayi wa alif kafa damma ushara wa fatihi shin ayi wa shin mai ruwa fata a ce sha wa bil sannan kuma ayi madda a ce ushara'u an gane ko hiya alhamil yace ita ce sabuwa ma'ana kuma mai ciki qauluhu antaja da yace antaja din nan wa fi riwayatin a wata riwaya fanataja ma'ana wannan kalma ta zo a ginin tafirishi wani wuri ta zo ruba'i wani wuri ta zo sulasi kenan inda ta zo ruba'i shine da aka ce antaja ko ya ake ake gane ainihin fi'ilin ruba'i ko kuma eh, sulasi ko kuma ko wane ne ko wane ne ina malaman tafrishi ne eh. farko ba hamza sai ya zama ne to inda hamza fa ya zama mazi to a takaice wannan ainihin kalma ta zo da jini biyu a wurin laraba wasu laraba suna cewa an taja wasu kuma suna cewa taja dukkan su ma'ana ɗaya ne sai dai laraba da suka fi amfani da na taja su suka fi yawa shine yace malamin yace ainihin ma'anahu tawallani tajaha wannan ainihin wato mutum aka bashi kuma har sai da ya saurari haihuwarta wannan katu. wan natiju lin naqa in aka ce natij wanda yake da raƙuma yake ta kula da ita yana bata abinci mai ciki yana jiran ta haihu kal qatilati lil mar'a kamar unguwar zoma ga mace unguwar zoma ba ita bata tsaya tana kula ga mai ciki har ta haihu ba don aka ce wa nan natij ne to ana nufin ya saka ido ga raƙuma shi yana jiran har ta haihu kamar yadda unguwar zoma sai a ce da ita qatila an gane ko wa qawluhu wallada hada da aka ce wallada hada yace huwa bi tashdidil lam ay walan jaye fataha a ce wallada ai tawalla wiladataha ya saurari su. an gane ko don an ce walada to shi ya haihu kenan wallada yana da tinkiya ya sa ido ta haihu wa huwa bi ma'ana nataja tin nafa duk ma'anar su daya wajen kamar na din nan da aka ce na raƙuma ma'ana ya saurari tinkiya ta haihu fal muwallidu wan natiju wal qabilatu bi ma'ana da muwallid da natij da qabila duk ma'anarsu ɗaya ne duk ana nufin unguwar zoma ne lakin haza lil hayawan sai dai waɗannan guda biyun farko na dabbobi ne muwallid wanda yake da tunkiya ko akuya mai ciki yana jiran ta haihu natij wanda yake da raƙuma mai ciki yana jiran ta haihu qabila unguwar zoma wanda ta tsaya tana jiran mace ta mutum ta haihu wa zaka li ghairihi wancan kuma na wani ma'ana na mutum wa qawluhu in kafa addiyal ibal can a cikin hadisi da yace in kafa addiyal ibadu al ibadu din ne yace huwa bil ha'i shi ayi shi da ha al muhmala mara dugo ma'ana ko da wata rana ya canza abu riyadu salihin ya zama ainihin jibalu ko kuma ya zama khibalu sai ka ce a'a mai litafi ya ce ha ne mara dugo ko ha an gane ko wal ba da kuma ba al muwahhada mai da daya gwari gwari ake maka ko da ya canza wata ran ya zama Iyalu. ko hitalu ko hifalu to zai ce a'a ya ce wal ba'i ba ne a wurin muwahada mai dugo daya wannan shi ake cewa ainihin ma'ana garibul ya yake fasara kalmomin da ke da wuya a hadisin an gane ko ay al asbab ma'ana duk sabubban da za su taimake ni karasa gida sun yanke guziri kenan wa qawluhu la ajhaduka ma'anahu la ashqu alayka fi in shay'in ta'khudhuhu ma'ana ba zan yi jayayya da kai ba ba zan matsa maka ba a duk abin da ka dauka aw taqlubuhu min mali ko abin da ka nema a dukiyata wa fi riwayatil bukhari a wata riwaya ta bukhari la ahmaduka bil ha'i anan kuma sai yace ba zan la ahmaduka ba zan gode maka ba me ma'anar shi ma'ana ba zan gode maka ba in ka ga wani abu kana so ka ki ɗauka saboda kunya ba zan ji daɗi ba ba zan yabe ka ba ma ko mun fahimci wannan saboda tsananin tawali'u ga Allah yace bil ha'il muhmala da ha sa'i mara dugo ahmadu wal mim da ainihin min jaye wa ma'anahu ma'anashi la ahmaduka bi tarki shay'in tahtaju ilayhi ba zan gode maka ba in dai ka bar wani abu wanda kake bukata saboda kunya kama kalu kamar yadda masu iya maganar larabawa ke cewa laisa ala tulil hayati nadamu babu nadama ga wanda ya tsawon rai to me suke nufi da wannan ai ala fawati tuliha dan ka rayuwarka da yawa ta kare kaga yau shekara ka fitin a duniya ai ba za ka yi nadama ban dai ka san kai aikin alheri ko to shine abin da ake magana to malamai imamu nawawi da yazo wannan hadisi sai ce wa fi hadal hadisi alhasu ala rizqi bi du'afa wannan hadisi ya nuna ana so a rinka kwadaitarwa a rinka kwadayin ainihin tausasa wa waɗanda suke masu rauni ne sai cikin alkur'ani cikin suratul fajr ai Allah ya magana akan ainihin irin waɗannan wala yahuduna eh, a cikin araitan ladhi kai wala hudu ala ta'amil miskin shi baya kwadaitarwa baya bayarwa kuma in ya ga wani zai bayar baya kwadaitar da shi wani ya kamata a taimakawa ne to baya yin haka to shine ma da yake cewa ana so a rinka ainihin tausasa waɗanda suke talakawa ne masu rauni wa ikramihim da kuma girmama su an gane ko wa tablighihim ma yatlubuna mimma yumkin sannan da kuma ba a ba su abin da zai ainihin wato wadace su gwargwado in dai akwai hali in talaka sai mai kudi ya zo wurinka yace alaji a taimaka mini dan Allah to sai ka dubi girman Allah nan sai ka taimaka mishi an fahimci wannan ko to sai dai kuma akwai wata hanya da kafirai suka bullo da ita wadda suke yin ta dan su wa addinin musulunci sai ya shigo yake ya musulunta sai kuma ya ta yawo masallata yana neman taimako ma'ana wannan yana daga cikin makircin su don a nuna shi musuluncin nan in ban da bara ma ba abin da ke cikin shi ina fata an gane shi yasa duk mutumin da ya musulunta kamata ya mu nuna mishi hanyar da za a tafi a nemi sana'a sahabbai in suka yi hijira suka taho madina ai abdurrahman bin auf da ya taho madina me aka yi ya annabi ya ce to ga wani ne dan uwanka sai shi wannan mutum ya ce to mu je zan ka zabi ɗaya cikin mata na duk wanda kake so shikenan a sake ta ce idda sai ka aure ta yace Allah ya saka wa matanka albarka amma bani bukata mu je rumfa kasuwa in baka daya yace Allah ya sa albarka bani bukata mu je gona in raba in baka yace Allah ya saka albarka abinda nake so a nuna mini inda ake sai da ainihin manja ma'ana shi sana'a manja yake so da aka nuna mishi shikenan ya je ya fara kwal babu da yana kasawa FTC haka sai Allah ya saka wa abin albarka ma'ana kun ga bai ga cewa ya dace da ya zaman banza sai dai a kawo a bashi ba to wani lokacin abin da yake faruwa yan sun musulunta din a tara musu kuɗi haka siddan daga mutum ya musulunta sai a tara musu kuɗi a'a sai inda buƙatar a taimaka musu sai a taimaka musu ba wai daga mutum ya musulunta sai a tara musu kuɗi da haka shi nan to kuma musulunci ya zama gidan tara kuɗi ne ga talakawa a cikin gidan musulunci a tara musu mana sai baki waɗanda suka shigo sababbi ko mun fahimci wannan mu rinka fahimtar abubuwa da hikima kada mu rinka yin abubuwa kawai babu hikima ina fatan gane in mutum ya zo musulunta ai kaza kaza kaza kaza kaza sai ce kaga musulunci fa dan Allah ake mu ma ba kuɗi ake ba mu ba mu ma tafiya muke mu nema za mu nuna maka hanyar da ake zuwa yan timatir ana dako yan garin rogo ai dako in zaka iya dako ka je ka ci abinci ka je ka yi haka ake musulunci to inda gaske ke sai ya ci gaba amma mutum ya shigo musulunci jama'a aka yi mishi gata aka kama mishi daki sai aka kawo garin rogo aka bashi aka kawo suga da gyada aka bashi sai ce wato za ka mishi dage dage wai haka zai rinka cin wai haka zai rinka cin gari da suga kuma ya shiga musulunci musulunci gwada ake shan farfesu ko <laughs> Allah ya shiryar da mu wal hazari min kasari qulubihim wa ihtiqarihim sannan ana tsoratar da masu kuɗi masu wadata su rinka ainihin wulakantar da waɗanda suke talakawa ne suna karya zuciyarsu دام عينين الله يشي والتين والزيتون وطور تينين وهذا البلد الأمين كو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بجين بعوان نمبا شان الحاكم النيكو يجي جوا آه، الحاكم التكاثر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين a'a wacce aya ce da yake magana a cikin waɗannan surori dangane da ainihin abin nan korar talakawa wa amma sa'ila salatan har wata aya ce wata sura ce wannan alam na shara eh? suratu duha wa duha wallahi idza saja ma wadda aka rabuka ma kala ko har zuwa sai yake cewa wa amma sa'ila salatan har idan mai bara ya zo yana bara karka daka mishi tsawa ka kore shi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya maka ni'ima ka bayyana ta a ganta a jikinka kana ci kana shan mai daɗi wanda yake ainihin na halal ne to shi ne aka ce ana tsoratar da masu wadata su daina wulakanta talaka suna karya zukatansu وفيه التحدث بنعمة الله تعالى وذم جهدها وانا حديثي كما ينون انا سوك بيّن نعمة دا الله يمكا كنا بام فهم جوانا وانا متون دي يشي للي كم دا نعمة هو نيسي الله يدامن دا إلونا معنى يا بيّن نعمة الله يجينا الله يشي واما بنعمة ربك فهدث من الله يمكا نعمة كبيّن لا فاتا انغاني sannan kuma ana ainihin zargi ga wanda yake jayayyar da ni'imar da Allah ya mishi waɗancan aida talakawa ne ko Allah ya ba su wadata amma sai suka yi ƙarya suka ce a a su ai dama wannan dukiya iyaye da kakanni suka gaje da ma'ana su dama can gidan masu kuɗi ne to ana zargi akan irin haka duk abin da Allah ya baka ka nuna shi ya baka kuma kai godiya gare shi ina fata an gane haka ko mutane suka kyautata maka to ka bayyana cewa sun kyautata maka kake girman kai annabi ya ce man la yashkurun nasa la yashkurun laha au kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya godewa mutane wannan baya godiya ga Allah sai sun kyautata maka su suka yi maka hanya ka samu karatu to ka bayyana su suka yi maka hanya ka samu kuɗi ka bayyana su suka yi maka hanya addinin ka ya gyaru ka bayyana kar ka yi girman kai akan haka ina fata an gane na'am as-sabi'u hadisi na bakwai an abi ala shaddad bin aus radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma'ana an samu wannan hadisi daga baban ya'ala shaddad dan aus Allah ya kara mishi yarda yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce alkayyisu man dana nafsahu mutum mai hikima mai dabara mai wayau shine wanda yake wa kanshi hisabi ma'ana sai rinka tunani na aikata kaza na aikata kaza ya kamata in tsaya lura game da kaza ni gyara akan kaza kaza ina takaita ya kamata in rinka cikawa to wannan duk mutumin da kaga yana wa kanshi haka wannan mutum yana da hikima amma mutumin da kaga ya saka ido akan laifuffukan mutane kawai ya shigarci da su wannan rafkananne ne amma abin da yake tunani kan shi yaya za a yi kaza yaya za a yi kaza to shine yake cewa wa amila lima ba'da al-mauti sannan kuma ya rinka yin aikin da zai samu a bayan rayuwar shi zai rinka samun sakamako a nan lokacin yana da rai kullum yana lura yaya yake ciki ne ya rinka fa lura da kanshi kuma wani aiki zai in ya mutu ya rinka samun lada ma'ana kamar sadaqatul jariya kai tarbiyyar yaranka ka gina masallaci ka gina makaranta kai wannan aikin alheri kai wannan aikin alheri wannan sadaqatul jariya yanzu ya gushe cikin jama'a yaya aka yi da auqaf ka samu kasashen larawa da musulunci ya ci gaba sai mutum ya je sai fili sai gina gida sai samu talaka waɗanda ke zaman haya sai ce su shiga wannan gida su zauna a ciki duk sanda ya lalace kuma za a gyara musu wannan sai ce waqaful liwalidai ya yi wannan wakafi ne ma'ana Allah ya rinka kai ladan ga kabarin iyayen shi Allah zai kai wannan ina fata an gane to ko wani abu ka samu ka siya na alheri ka kai ka ce gashi wannan wakafi ne ga iyayena duk sanda aka yi amfani da wannan abu ladan zai je ga iyayenka ina fata an gane haka ko kuma kai ka yi wa kanka duk lokacin da ka samu hali ka gina makaranta wannan makaranta ka sa mata ainihin to wannan makaranta wakafi ce ga kai kanka ma'ana Allah ya ta kai ladan gare ka ko kana da rai ko bayan ka mutu wal ajizu gazajje kuwa wanda ya gaza mara wayau mara hikima dolo kenan ko man atba'a nafsahu hawahu wanda ya rinka bin son ran shi duk abin da ran shi yake so shikenan sai ya bi an gane ko baya tunanin me ya kamata a'a me ran shi yake so shikenan sai ya bi kidan mandiri ran shi yake so sai ya yi rawa da yan mata ran shi yake so sai ya yi duk abin da ran shi yake so kawai shikenan sai ya yi shi ba zai rinka tunanin menene ya kamata in yi wanda zan samu sakamako ba wata manna ala sannan kuma sai ta buri ga Allah yana tafka saban Allah da an ce Allah ya ba mu ga annabi sai ya ce amu Allah ya ba mu aljanna sai ya ce amu kaza kaza shikenan sai bura ta ga Allah kuma baya aikin komai ko an gani kamar mutum ne ya zauna baya aikin fari baya na baki kuma kullum sai ya ce aini in na samu miliyan goma zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wannan ba ta burace buracen banza ne kawai ko رواه الترمذي الترمذي يرويت وانا حديثي وقال حديث حسن yace wannan hadisi hasan ne ma'ana hadisi ne mai kyau ko da yake za mu karanta malamai sun yi wa tirmidhi ainihin ta'kidi akan haka qala tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi da shi da wasu malamai suka ce min al ulama daga cikin malamai suka ce ma'ana dana nafsahu ma'ana wanda ya yawa kanshi dan din nan menene dan daga addin hisabi sai ce hasabaha yasa ranar aljama ake ce mata yawmuddin ranar hisabi ranar sakamako to wanda ya saya wa kanshi hisabi to wannan yana da wayo malam ce wa fi sanadihi abubakar bin abdullahi bin abi maryam al-ghassani akwai abubakar dan abdullahi dan abi maryam al-ghassani wa huwa za'ifun. wannan mutum ne mai rauni menene sababin raunin shi kana qad surika baituhu barayi ne suka bi dare suka wawashe gidan shi baki daya da dukiyar da littafan da duk abin da ya mallaka wannan malami sai suka sace shi shikenan sai kwakwalwar shi ta cuɗe baya sanin hadisan da yake bayar da su daidai ne ko ba daidai bane sai zama bai da kan gabe dama yana daga cikin asbabun raddi ko al-ikhtilaf وأخرجه الحاكم وصحاه على شرط البخاري حاكم ما يفتر دون حديثي يتي حديثي نيني إنجنجي أبسا شرط شرط البخاري معنى حديثي ني صحيحي فتعقبه الذهبي بقوله في ذهب يتجارنش يتي لا والله نارن سيد الله وانا حديثي باحك يكبا معنى با صحيحي بني أبو بكر أبو بكر da ya ruwaito wannan hadisi wahin mutum ne mai rauni kwarai da gaske yaya za a hadisin shi zama sahihi to mutumin da ya samu rikicin ikhtilafi sai malaman hadisi suka ce sai a dubi ɗaliban shi da suka yi karatu gare shi kafin ya shiga wannan larura to duk hadisin da suka kawo sai a karba amma ɗaliban shi da suka yi karatu wurin shi bayan ya faɗa wannan bala'i to ba za a karba ba saboda kwakwalwar ta rikice zai sanin abin da yake faɗi za a iya yiwa abin ya zama ba daidai ba sai dai in an samu mutaba'a ta wata hanyar an ga yayi daidai sai a ce to anan bai rikice ba ya faɗi daidai zan buga misali da kama ainihin abdullahi bin lahi'a abdullahi bin lahi'a yana da larura ainihin gobara gobara aka yi a gidan shi sai littafan shi duk suka kone sai zama hadisan da ya haddace da in ya zo sun rikice mai babu littafin da zai duba ya gyara to sai kwakwalwar sai ta rikice haka hankalin shi sai ya tashi ma'ana sai ya fita daga hayyacin shi sai malamai sai suka daina karban hadisi wurin shi sai aka ce to duk hadisan da a ɗaliban shi abdullahi bin mubarak abdullahi bin wahab da kuma ainihin ɗaya abdullahi su uku dai a ainihin abadala an gane ko duk inda muka ji abdullahi an abdullahi bin lahiya sai a karba sai sun yi karatu a wurin shi kafin wannan rikici ya faru gare shi amma duk inda muka ji wata riwaya ba ta hanyar ɗayan ukun abdullahi nan ba to riwaya ce ba ishiya tunda an samu ikhtilafi a ainihin wannan zamani da suka yi riwaya sai dai in ya samu mutaba'a to wannan hadisi ya zo ta hanyar muktalis kuma bai samu ta ba abadan haka hadisi ne da'ifi asaminu hadisi na takwas wannan shine hadisi na farko da muka fara samu a cikin wannan littafin riyadu na da'ifi an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi manzon Allah yace alamar musuluncin mutum yana da kyau to a ga ya bar abin da babu ruwan shi an gane ko abin duk da babu ruwanka in ka zo kada ka shige shi to wannan ya nuna musuluncin ka mai kyau ne amma in musuluncin ka kazani ne to da abin da yake da ruwanka da wanda ba ruwanka sai ka je ka fada kaga arni da arni suna fada sai ka ce ai sai ka raba tunda Najeriya kasa daya al'umma daya ko to in wani ya sa hannu ya maka bulo kaf kife gefe guda dama wa kai ka ko wannan ba abin da ya shafe ka bane sai ka rabu da su in sun kai in ɗaya kashe ɗaya ba a rage iri da alburushin mu shikenan mun samu rabuwa ɗaya ko ba haka bane to shine abin da ake magana duk sanda matsala ta taso wadda babu ruwanka to ka kai da bakinka a ciki sai ga ka zauna lafiya ina fata an gane amma duk matsala in ta taso ka ce sai ka saka baki a ciki wadda ke da ruwanka da wadda ba ruwanka wannan ya nuna musuluncinka ba daidai kake yin shi ba kana da gyara a kai ashe abinda musulunci yake so da mutane shine natsuwa da abin da kaga ya faru akwai ruwana a wannan abun eh sai ka shiga ba ruwana to sai ka kauce wannan abu Hadisin hasanun rawahu tirmidhi wa ghayruhu wannan hadisi ne mai kyau tirmidhi da ainihin wasu malamai su suka ruwaito shi wannan hadisi ma har ya kai matsayin sahihun li ghairi at hadisi na tara an Umar radiyallahu anhu an karɓo daga saidina Umar Allah ya kara mishi yarda wannan muka duba an fara da hadisin Umar za kuma a rufe da hadisin Umar an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce la yus'alu rajulu fima baraban ra'atahu ba a tambayar mutum me yasa ya doki matashi shi in ka mutum na dukan matashi shi ba za ka tambaye shi me yasa ka doki eh ka da bakin ka kai shiru min min husni islamika kenan me yasa me yiwa wani ina shi ta tauye wanda in ka tambaye shi zai ji nauyin ya gaya maka in ya kasa gaya maka kuma sai ka ce ai wani azzalimi ne haka sidda ya kama matashi shi yana duka kuma mun tambaye shi bayani ya ki yin bayani to ya zai iya yin bayani wannan abu ne da babu ruwanka ko rawahu abu dauda wa ghairuhu abu dauda ya ruwaito wannan hadisi haka wasu malaman ma sun ruwaito wannan hadisi kamar imam ahmad bin hanbali shi ma ya ruwaito wannan hadisi a ibn maja ma ya ruwaito wannan hadisi amma shi ma hadisi ne da isi domin malam yace wa fi sanadihi daud bin yazid al-audi wa huwa da'ifun akwai ainihin wato Dawud, dan yazid al-audi mutum ne mai rauni wa shaykhuhu abdurrahman المثلي ما لم يشكو ما عبد الرحمن المثلي لا يعرف kuma majhuli ne ba a san shi ba رواية الضعيف عن المجهول فالعلة الواحدة بنفسها قادحة في صحة الإسناد فكيف باجتماع علتين وهما الضعف والجهالة والجهالة نفسها من أسباب الرد العشرة وهكذا الضعف فصار في هذا الإسناد علتان قديهتان فلهذا صار هذا الحديث من المردود ولا يؤمل به فعلى هذا إن رأينا شيخا أو غيره يضرب امرأته هل يحل لنا أن نسأله لأن أصل الحديث لا يصح هنا مجال للاجتهاد قال بعض العلماء يجوز لنا أن نسأله لأن الحديث الوارد في هذه المسألة غير صحيح وقال غيرهم لا يجوز ولو كان الحديث ضعيف فإننا لا نعرف على ماذا يضربها أنه أن ولعلها أن تكون قد نقصت من حقه فإن سألناه لا يستطيع لا يستطيع أن يجيبنا جوابا شافيا فعلى هذا نذهب نلمه ونذمه ونقول إنه يضرب امرأته من غير بأس أفهمت أقول؟ hadisin bai inganta ba sai malamai suka saba tun da hadisin bai inganta ba cewa annabi ya ce in mun ga mutum na dukan mata shi kan mu tambaye shi yaya za a yi wasu malamai suka ce shi kenan tun da hadisi bai inganta ba in mun ga wani na dukan mata shi sai mu tambaye shi an gane ko wasu kuma suka ce a'a ba za mu tambaye shi ba ko da hadisin bai tabbata ba sai yawa mu tambaye shi ta cinye mishi wani haƙƙi ne in ta cinye mishi wani haƙƙi ba zai je ba zai iya gaya mana ba zai ji kunya in ya ji kunya ya kasa gaya mana yaya kenan sai mu tafi muna zargin shi muna cewa ainihin yana dukan matan shi saboda zalunci to akan haka sai aka ce wannan matsala in ta shafi wadda za mu saka baki sai mu saka baki ne da ke tare da shi yana ne yasa kullum sai mu ji kana bugun matarka an gane ko ma'ana tambayar ba muna tambayar shi ne na lallai lallai sai ya ba mu amsa ba istifhami ne inkari me yasa kake dukanta ai ya kamata ka kaza kaza kaza kaza kaza ba to ya fahimci nasiha ake mishi sai tunani in dukan na balinci ne kun ga sai daina in kuma na wani haƙƙi ne to sai ya fitowa sai ya bayani in ya kama ya bayani in kuma bai kama ya bayani ban ya koma daga sai to kin ga mutan gida sun san tsakanin mu ya kamata mu rufa kanmu asiri ina fata an gane Allah ya shiryar da mu to za mu kwana ne insha Allah wannan ne karshen babin da ke magana akan muraqaba saboda duk abin da zaka yi ka rinka tunanin cewa Allah yana ganin ka kuma yana sanar da kai kuma zai yi maka hisabi dangane da haka sai ka san yaya zaka ka wanye da duniyar nan lafiya don in ba haka ba in ka sake kai kanka dameji za ka yi nadama in kai wa addinin Allah dameji za ka yi nadama don haka ake san duk abin da kake to ka rinka lura ina fata an gane kuma duk abin da mutane suke yi a saka tsoron Allah a ciki don Allah yake cewa wala kad wasaina alladhina utul kitaba wa iyakum an ittaqullaha ko tsakani da Allah yanzu an shiga tsanani a kasan nan kowa ya gane an shiga wahala kuma kowa abin da yake cewa ya kamata a yi gyara to menene zai sa ba za mu fara gyaran nan daga kanmu ba jama'a kowa yana da sana'a kowa yana da aikin da yake yi kowa ya binciki kan kanshi mana ya cajin abin da yake yin akwai wani magudi a kai ya gyara sannan kwanaki mun haɗu mun yi wa junanmu nasiha cewa mu ji tsoron Allah dukkanmu da ke kasuwanci da muke harkoki na yau da kullum na sana'o'i kowa ya rangwame a cikin al'amarin shi don mu nemi mu ma Allah ya mana rangwame muka buga misali da hadisin da Imam Muslim ya ruwaito wani mutumi dan kasuwa ne cikin Banu Isra'ila yana rarraba kaya sannan karshen mako ya je ya karɓo kuɗi ko ya tura yaran shi don ya tashi tura yaran nashi sai ya ce idan kun je bin bashi in mutum ya ce babu to shi kenan ku daga mai kafa ma'ana ku tale shi sai san da ya samu mai yiwa mu ma Allah ya saurara mana in ya ta samu a gaba zai mana hisabi to haka wannan mutum ya rayu cikin kasuwancin shi yana wa bayan Allah har ran nan sai ya rasu sai Allah zai mai hisabi sai ce kai wannan bawa nawa baka taɓa yin wani aiki na alheri ba sai dai duk sanda ka zo za ka umarci yaranka wajen karɓo kuɗi a wurin bashi sai ka ce su yi rangwame ko kai ma Allah zai maka rangwame to je ka an yi maka rangwame ka shiga aljanna to kowa ya samu ya sauki a kasuwancin shi nema kuɗi ya dena kowa ya gyara mu haɗu ne tawassuli da waɗannan abubuwa Allah dan darajar wannan aiki na alheri da muka yi Allah mun sauƙaƙa bayan ka kai ma ka sauƙaƙa mana ya Allah ne haka mana kowa da ya san azabar Allah azabar Allah in ta sako ba wanda zai iya tunkuɗewa yanzu mu duba imu imu ne muka ɗanɗana junan mu wannan azabar ba dan ne Allah ya zara hannun shi akan wannan al'amari ba ma'aikata ne suka yajin aiki a ma'aikatar fetur ba duk da kawo ake shan wannan wahalhalu ba da sauransu ma'aikata ta lalace to a kaddara dukkan mu mu zama ma'aikatar refinery kuma duk ƙasar nan a gine ta ta zama refinery sai Allah ya janye fetur din wacce irin wahala kuma ba a shiga yanzu ga tefir din amma mutane ne yan uwanmu kawai suka takura mana amma ko ko dan jinjiri ya dandana yaki wane ne bai sha wahala ba cikin wahalar da ake shiga kwalbar nan zurfe da aka saye ta naira talatin galan fetur sai da aka saye shi naira ɗari biyar to an sai kwalba naira arba'in abinda ba ta wuce a saye ta naira uku ba suwa suka ɗanɗana mana wannan bala'i mu imu muka ɗanɗana wa junanmu to shi ne Allah yake cewa kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran kamar bima in ma'i yanzu aka waye gari Allah ya janya ruwa waye zai kawo ruwa don Allah ya janya wannan fetur to sai mu kaddara wace irin wahala za a shiga ina fatan mun gane saboda haka alal hakika wajibi ne gaskiya kowa ya koma ga Allah kuma wajibi ne dole ne a samu musamaha a tsakaninmu mu rinka sauƙaƙa wa junanmu muna rangwamtawa ma'ana mu ma dan mu samu Allah ya mana rangwame amma ni na tsawwala kai ka tsawwala wancan ya tsawwala to ai ba wasu ne za a turo daga sama ta bakwai su sai kayan ba ko mu ne dai za mu cuɗanya imu mu. to zuwa suke wahalar da junan su kenan mu ke wahalar da junan mu sai da wajibi mu ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwa jama'a mu gyara kuma zargin shugabanni da muke yi mu rinka sauƙaƙa zargi akan shugabanni mu rinka duban kanmu mu kuma me muke yi ai kowa shugaba ne ko ko express kake kana da mashin ɗinka lokacin da ka ɗauki fasinja da kai shugaba ne dole ka kula wannan daga goya din nan zaka shiga gargada da shi zaka fara da gudu zaka yi kaza zaka yi kaza zaka cutar da shi ko to annabi yace kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa ne kiyo ne kuma ba a tambaye shi akan abin da aka bashi kiyo kowa na da iyali in baka da iyali kai yaron gidan wani ne annabi yace kai ma za a tambaye ka akan yaya kuka da kai da mai gidanka saboda haka wajibi mu lura da waɗannan abubuwa jama'a rayuwa ta yi tsauri to wajibi ne sai mu nemi wacce hanya za mu Allah ya sauƙaƙa mana mun dai karanta nan wasu daga cikin ainihin samari sun yi tafiya suka shiga kogo don su kwana dutse ya toshe su ko da me suka wannan kogo ihun ka banza ne fa dan ka ce wayyo Allah wani ne zai ji kamar wanda ya fada rijiya ne rijiyar da take da zurfi sai dai yana wayyo Allah bayan ruwa ya shanye shi wani ne zai ji wannan ihu amma sai ɗaya daga cikin ya ba da shawara ya ce kun ga ba wanda zai kubutar da mu yanzu sai Allah dan haka kowa ya tuno aikin da ya na alheri ya kama kafa da wannan aiki zuwa ga Allah Allah ya fitar da mu wannan yace ya Allah ne ina da biyayya ga iyayena har ma ina fifita iyayena akan matana da ƴaƴana Allah wannan al'amari da nake na daraja iyayena in dai nayi domin ka ne Allah ka bude mana sai dutse ya matsa ba ne ne matsar da wannan dutse in ba Allah ba wannan kuma yace ya Allah ni kuma na kasance na yi nufin in fasikanci da wata yar dangi na amma sai ta ce ka ji tsoron Allah sai na dubi girman ka sai na kau na bata wuri kuma na batta ga waɗannan kuɗi da na bata wannan abu da ne Allah in nayi domin ka ne Allah ka buɗe mana wannan hali da muke ciki sai dutse ya tsara matsawa wannan kuma ya ce ya Allah na ɗauki ƴan kwadago duk na biya su guda ɗaya ya tafi bai karɓi haƙƙin shi ba sai daga ƙarshe ya zo bayan na yi ta jalauta wannan dukiya tashi an samu raƙuma da shanu da tumaki da bayi ya zo kuma na bashi gaba ɗaya ban karbi komai ba wannan abu da ne in nayi domin ka ne Allah ka bude mana halin da muke ciki sai dutse ya kauce suka fito yanzu wannan abu idan da babu muraqaba in ba su wannan abu don Allah ba ya Allah zai tuna da su to shine ka tuna Allah lokacin da ka fada cikin jin daɗi sai Allah ya tuno da kai lokacin da kai kuma ka shiga wahala yanzu wanda ya tsuguna akan mace zai yi zina da ita mu wannan irin abu za a kawo a hada shi da shi lokacin nan ya fasa amma sai aka ce dan girman Allah ka ji tsoron Allah kar kai zina da matar da ba auren ka bace sai ya kawai ba ta wuri dan Allah wannan ba don Allah ya ba mun ga hali ne ba wanda zai ji daɗi a wannan lokaci amma saboda tsoron Allah sai ya kau shi yasa shi kuma sai Allah ya tuno da shi san da ya fada cikin wahala to shi yasa duk lokacin da muka shiga cikin halin ainihin wato jin daɗi to sai mu tuna wannan ya sadaka wannan ya kaza wannan ya kaza to ran da ka fada kai kuma cikin wata wahala sai Allah ya tsamar da kai kowa na da iyaye nan babanka ya mutu babanka ta mutu kai mata sadaka Allah ya ji jikanta kai kaza kai kaza kai ma ran da ka shiga kuncin kabari din nan domin wa kullu bin unsa wa in falat salamatuhu yawman komi dadewa ba wuce yace ni nisan jifa kasa zai dawo komi dadewa kai ma kasa din nan zaka je a saka ka a wannan dan tsoke ramu to kai ma lokacin da naka iyayen suka shiga wannan kana tunawa da su kai ma ran da ka shiga sai Allah ya sa naka dan sai ya tuna da kai kai ma sai maka addu'a ko mun fahimci wannan amma wani baban shi ya mutu shekara hamsin wani shekara ashirin wani shekara talatin wani shekara goma wani baban shi ya mutu wani in ban da ma wannan magana ya ma manta wai anewa wa iyaye addu'a to ya za a kai ma dan kai suna da kai dan Allah ko ba abin da yake faruwa ba kenan ina fata an gane a samu wani babban mai kuɗi ya gina wata katuwar makarantar islamiyya ya sa wannan makaranta wakati ce ga babana ko wakati ne ga babata ko wakati ne ga iyayena ka ga irin albarkar da zai samu a rayuwar shi amma sai a ce an kafa gidauniya yan kwallo za su sai transfer sai masu kuɗi ce ta fito da kuɗi amma aka ce aka ce za a yi gyara masallaci za a gina makarantar islamiyya sai a ce alhuququ kasira haƙoƙi suna da yawa to ka zama ka zama kenan sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya taimaki yan mu masu yin jihadi a dukkan kasashen duniya muna roƙon Allah duk masu makirci dangane da addinin musulunci Allah ya shiryar da su idan Allah bai nufe su da shirya ba Allah ya raba mu da makircin su muna roƙon Allah Allah ya tabbatar da digadigan mu akan bin alqur'ani da sunna Allah ya saka malaman da suka rubuta mana waɗannan littafai da alheri waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu malaman da suke ta karantar da mu Allah ya saka musu alheri waɗanda suka mutu daga cikin su muna roƙon Allah Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ɗaukaka darajojin su Allah ya haɗa mu da su a cikin aljannar firdausi tare da annabawa da bayan Allah na gari Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai Allah ya haɗe kan musulmin Najeriya da dukkan duniya a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا بعدهم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله muna da muhadara a gobe da safe karfe bakwai da rabi haka a can masallacin anguwarmu bayan an dan taba karatu kaɗan akwai wani dan uwan musulmi wanda zai ainihin gabatar mana da wasu nasihohi insha Allah wanda ya samu damar zuwa ya ji assalamu alaikum na'am